الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهذه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الوكالة قال باب وكالة المرأة الإمامة في النكاح هل يرجو أشكين ونا بالتالي wato sahihul bukari wanda yake magana akan hukunce-hukuncen wakilci taimaka wannan babin wato mace ta wakilta shugaba a cikin aurenta a ita mace tana ƙarƙashin kulawa na namiji ne sannan kuma dole ya zamanto tana da waliyi wanda zai zama shine mai jibintan al'amarinta kamar yadda ya tabbata manzala sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la tankihul mar'atu nafsaha mace ba ta aurar da kanta mace ba ta aurar da kanta da haka dole sai ta samu wani wanda zai zama zai wakilce ta ko ya jibinci al'amarinta ko uba ko dan uwan uba ko dan uwan uwa idan akwai su ko kaka ko wani abu makamancin haka ya zama kuma babu wani wanda zai yi wannan wakilci din to sai a nemo wanda yake shugaba ne domin al'imamu waliyu man la waliya shugaba shine waliyin wanda bai da walici shugaba zai jibanci wannan al'amari قال حدثنا عبد Yusufa. بن يوسف قال أخبرنا An عن أبي an عن سهل بن سعد رضي الله جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي فقال رجل زوجنيها قال قد زوجناكها بما معك من القرآن وانا حديثنا سعد ابن سهل رضي الله عنه ya ce wata mace ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ta ce ya manzan Allah ni na ba da kyautar kaina gare ka ma'ana na ba da kaina gare ka ta aure ni kamar ta gabatar da kanta kenan ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta sai wani mutum da ke zaune a wajen ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a aura min ita sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce na aura maka ita akan abin da kake tattare da shi na alkur'ani ma'ana akan ka karantar da ita wasu surori na alkur'ani wannan shine sadakinta a wannan hadisin duk da malam bukhari ya kawo shi a takaice hadisin shine wannan mace ta zo ta tsaya gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta faɗi wannan magana yana tare da sahabbansa kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya daga ido ya kalle ta ma'ana sai ya sauke kansa kamar yana nuna mata bai da buƙatar aurenta bai da buƙatar aurenta kuma inda a ce a wannan lokaci din manzo Allah sallallahu alaihi ya yadda da wannan tayi da ta masa to shikenan ta auri gare shi kamar yadda Allah ya ce wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada nabiyu an yanki haha cikin suratul ahzab abu daga cikin abin da Allah ya halatta ma annabin sallallahu alaihi wa sallama shine wa imra'atan mu'minatan da mace wacce take mu'mina in wahabat nafsaha lin nabi idan ta kyautar da kanta ga annabi amma da sharaɗin in aradan nabiyu an yansanki haha idan annabin shi kuma yana da wato nufi yana da niyyar ya aure ta ne to sai Allah ya ce amma wannan hukunci ne da ya shafi annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kadai da Allah ya ce khalisatan laka min dunil muslimin da aka kada wani ya zo ya ce to shi ma limami ne duk wacce ta kawo kanta ta auren mishi da kanta da wani yake banci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar ya nuna bai da buƙatar aurenta. ta da haka cikin wanda suke zaune da suka lura macen ta daɗe a tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce mata komai ba a wani lafazin yana cewa la hajjata li biki banda buƙatar ki sai wani mutum ya ce to amma haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni a auren min da ita ina buƙatar ta amma ina da bukata auren ta sai ya ce kana da wani abu da zaka bada sadaki ya ce ban da komai ya tura shi yace ka je ka nemo ko menene da zai zama wani abu mai kima da zaka bada sadakinta dan a aura muku aure ya je ya eh, ya dawo ba ido wani abu Allah sallallahu alaihi wasallam ya sura nawa ka hada ce alqur'ani ya gaya maka kaza da kaza yace ce to na aura maka ita da abin da kake tattare da shi na alqur'ani ka karantar da ita wannan shine sadakinta sadakin shine ka karantar da ita wannan surorin ka karantar da ita wannan surorin to shikenan ka ka aure ta da kan wannan sadaki kuma ta yarda a haka din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura mishi ita to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba dan haka shi yasa ya aurar da wannan mata ga wannan mutumin kuma ya nuna cewa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine waliyin sakila ba ta da wani wanda zai walice ta shi yasa ta jibinta al'amarinta zuwa ga shi shugaba alaihi salatu wassalam da haka idan aka samu mace da ba ta da wani an gane ko kamar yanzu a ce mace ta zo ta musulunta an ta musulunta iyayenta za su iya zama waliyanta ta aurar da ita ko da ba musulmi ba ne su ne waliyanta amma ta zo ita ta musulunta ba a san iyayenta ba kaga nan dole a samu wani wanda zai auren da sai an bincika cikin dangin da an samu wanda babu abin nan ɗin shi to shi sai shugaba ya auren da ita da haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya binci auren da ita wannan mace din kenan ya halatta shugaba ya aurar da mace duk da yake ba yi da alaka ta kai tsaye da ita na dangantaka domin daman walittaka ana duba dangantaka ne kuma waɗanda ake fara gabatar da su da za su aurar da mace su ne dangin ubanta su ne wanda za su fara aurar da ita in ubanta yana nan shi zai aurar da ita in ubanta baya nan kanin ubanta ya aurar da ita in gane ko ko uban ubanta ya aurar da ita ko ɗanta ya aurar da ita idan babu waɗannan na sama ɗin zai a sauko ƙasa tana da ɗa wanda yake babba ne zai iya zama waliyinta kamar yadda ummu salama ɗanta umar shi ya aurar da ita ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ɗanta ne gane ko ko sai a je kuma har sai an ƙare dangin uba sun ƙare kafin nan kuma ana iya komawa a samu dangin uwa babu dangin uba ko kuma idan su dangin uban sun ga cewa su yi kara su miƙa ma dangin uwa wannan haƙƙi nasu wannan wakilci za su iya ba su kuma babu laifi an gane ko babu laifi kala قال باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز yace babi idan mutum ya wakilta wani sai shi wanda aka wakilta din sai ya ya zartar da wani abu ko ya ɗauke kai akan wani abu da aka ba shi wakilci sannan shi wanda ya ba da wakilcin kuma ya yarda da wannan ɗauke kan da aka yi to wannan ya halatta ya halatta misali kai ne ka ba mutum wakilci na yaje ya haɗo ma kayan gonanka da ya ɗebo kayan gonan a hanya sai ya ga wani mabukaci ya tambaye shi cewa yana neman abin da zai ci ya gan shi da kayan gona sai ya ɗibi mudu biyu ya ba shi ko uku da ya zo sai ya sanar da wanda ya wakilta shi ɗin cewa ba ga abin da ya faru in har ya yarda da cewa to ai kai wakili na ne duk abin da kai yayi to wannan kyautar ta yi shine abin nufi shine babu idza wakkala rajulan fataraka alwakilu shay'an fa ajazahu almuwakkil fa huwa jaiz amma da sharaɗi, sai shi wanda ya wakilta ka din ya yarda da wannan abin da kai in bai yarda ba to wannan abin bai yi ba da aka sai yardarsa duk abin da ya shafi mu'amala idan an lura ana rataya shi akan yarda saboda yarda tana da muhimmanci a cikin mu'amala domin abu ne zai fita daga gare ka ba kowa ke iya daurewa idan na zuciya shi ba abu ya fita haka kawai ba tare da wani abu ya shigo ba Kala wa in raba ila ajalin musamman jaza haka nan kuma idan da wakilin nan naka zai ba da rance a cikin abin da ka bashi wakilci ya ba wani rance zuwa wani lokaci ya halatta domin shi wakilin ka da haka zai iya daukan abin da ka bashi ya ce na baka wani rance ka dawo min da shi lokaci kaza ya kawo wani hadisi mai tsayi hadisin Abu Hurairah ne radiyallahu anhu wannan kuma yana cikin fikihun Imam Bukhari sai yayi wa mutum ya karanta hadisin bai san zai iya shiga cikin wannan babi na wakilci ba qala rahimahullahu ta'ala wa qala Uthman ibn al-Haythami Abu Amr haddathana Auf an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحطو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه قال فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود قال فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود قال فرصدته فجاء يحصو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي إياه لا أعود قال فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود قال فرصدته الثالثة فجاء يحطو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله قال فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذاك شيطان وأن حديث أبو هريرة نصي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakilta ni akan kulawa da zakka ta Ramadan ita ce zakar da kai wancan lokaci akan tara zakar da kai akai wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan tashi sai a rarraba ma mutane idan ya nuna ana iya tara zakar da kai a wajen wasu amintattu ko shugabanni don su isar da ita ga waɗanda suke masu bukata idan mutum ya san gida bai san inda zai samu masu bukata ba ya ce to ina cikin kulawa da wannan zakka da aka ajiye kayan abinci ne sai wani ya zo min sai na samu yana kamfatan abincin da aka tara yana ɗiba da hannunsa shine yaku ya zo da abu kaman daro yana ɗiba da hannunsa yana zubawa sai na damke shi na kama shi na ce wallahi sai na kai ka wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallahi ni dai da kake gani na mabukaci ne kuma ina da iyalai masu yawa kuma ina da tsananin bukata ga wannan abincin abu huraira ya ce sai na kyale shi haga yanzu yana wakilci wani yaƙi ba abu a cikin abin wakilci ya bar shi shine daidai da babin da bukari ya kawo to amma yanzu sai sharadi shi wanda ya bada wakilcin ba a ji ta bakinsa ba tukuna shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka wayi gari sai annabi sallallahu alaihi wasallam kafin Abu Hurairah ya masa magana sai ya ce akai Abu Hurairah wai wannan wanda ka kame shi jiyan nan menene labarin ka da shi me ya aikata da kai wanda ya nuna Allah ya sanar da annabin sallallahu alaihi wasallam ya kuka yi da mutumin nan da ka kama jiya sai ya ce wallahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koka mu tsananin bukatarsa da iyalai don haka sai na tausaya masa na kansa abin da ya ɗiba ɗin sai na ce je da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ka sani cewa ƙarya ya maka kuma zai dawo ya ce ƙarya ya ma amma zai dawo abu rabi allahu anhu ya ce to sai na tabbatar kuwa zai dawo tunda har annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai dawo na san zai dawo to shi kenan abu huraira da ya ji haka sai ya ce to sai na yi dakon san gani zai dawo ina cikin haka kuwa ya ce sai na sake ganin shi ya zo na ɗiban abinci sai na sake kama shi na ce wallahi yau sai na kai ka wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallahi ka jale ni ina da tsananin bukata ne ga iyali ya ce kuma ba zan ƙara dawowa ba daga yau ya ce sai na sake tautaya masa na ji kansa na kyale shi ya tafi na sake wayan gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake nana ta min wai wannan da ka kama shi jiya ya kuka yi da shi yace wallahi ya sake koka min halinsa da iyalansa da bukatarsa shi ya sa da ya diba na kyale shi yace to ƙarya ya maka kuma zai sake dawo kaga bi kenan to yace sai na sake dakonsa na uku karo na uku sai kuma na sake ganin ya dawo din kama yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na ga yazo yana ɗiban abinci na kama shi wannan karan kuwa shine na ƙarshe na ce wallahi sai na kai ka wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Don wannan shine karo na uku in aka yi abu ɗaya biyu aka yi na uku a yi ta ƙari ce to wannan na uku wallahi sai na kai ka wajen annabin Allah domin ka yi ta min ƙaryar cewa ba za ka dawo ba kuma gashi kana dawo sai ya ce to tunda haka ne ka kyale ni zan sanar da kai wasu zantuttuka wasu kalmomi wanda Allah zai amfanar da kai da wannan kalmomin ina sanar da kai in na sanar da kai wannan kalmomi to ba za ka kai ni wajen annabin Allah ba kuma ba zan dawo ba sai abu huraira ko ya ce waɗanne kalmomi ne waɗannan sai ya ce idan ka je makwancinka ka je shimfiɗarka za ka kwanta ya ce ka karanta ayan nan da ake kiranta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al qayyum har zuwa karshenta la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم wannan shine ayatul kursi yace ka karanta ta har ka kai ƙarshe in ka zo kwanciya yace domin kuwa idan ka yi haka ba za ka gushe ba Allah zai turo ma da wani wanda zai dinga kare ka a cikin wannan daren kuma ba wani shedan da zai kusance ka har gari ya waye ya ce sai na rabu da shi sai na wayi gari na ji wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzan Allah sallallahu alaihi wa ce mutumin nan naka ne ya sake aikatawa jiya sai ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya min cewa zai sanar da ni wani abu wanda Allah zai amfanar da ni da wannan abu sai na kyale shi sai ya ce menene sai na ce ai ya gaya min cewa idan na je makwanci na in karanta ayatul kursi daga farko har ƙarshe babu wani abin da zai same ni kuma Allah zai kare ni daga shaidan har gari ya waye to su sahabbai kuma sun kasance masu san aikin alkhairi da zaran sun ji wani abu to sai rike shi kenan amma mu yanzu kaga zai mutu ya manta yanzu wani a yau ma ni karatu ne zai manta ko ila ayatul kursi din shi karshe shine ya duba chat din shi wani an yi ma zai manta ya ce wa kano a harasa shay'in alalkai sahabbai sun fi kowa san aikin alkai da sun ji abu za su rike shi to a nan ne manzan Allah sallallahu alaihi ya ce amma innahu da kaka, yanzu abin da ya gaya ma gaskiya ne amma ka sani cewa makaryaci amma wannan magana da ya kai amma kuma gaskiya ce sai manzan Allah sallallahu alaihi ya ce ma Abu hurairah ya ce ka san ma da wa kake magana duk wannan kwana ukun wannan mutumin waye ne sai abu huraira ya ce ni ban sani ba sai manzo Allah sai ya ce ai shedan ne shi ya zo a suran mutum yake ma wannan to abin da yake da alaka da wannan babin shine cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da wakilcin Abu Huraira da abin da ya daura ma Abu Huraira da abin da ya yarda ya bayar din ya zartar saboda haka wakilcin ya yi. amma banda haka kuma shi hadisin ya kunshi hukunce-hukunce masu yawa kaga dai daga ciki shine abin da muka faɗa sannan abu na biyu yana nuna cewa kamar yadda alhajiz ibn hajar ya kawo cewa aljanu da shedanu suna cin irin abincin da ɗan adam yake ci don haka in ya ba ne zai da shi da haka suna cin irin abincin da muke ci da haka kenan ta iya yiwuwa ka zo ka siyo kayan abinci ka ga yana ƙasa to kakka fara tuhumar iyalin ta cewa tana ziyarwa ila wasu shaidanu ne suke zuwa su kwashe ba ka sani ba eh ai haka ne gashi da haka karka tuhumi iyalin ka cewa tana ɗiban ma abinci tana ziyarwa ka siyo buhu kaga kwana sati biyu abin da ya saba ma wata ɗaya kaga sati uku sati biyu an ce ma aibon na ya ƙare kaga shaidanu za su iya zuwa su tata don su hana ka da iyalinka wani yana daga cikin abin da malamai suka ce suna cin abinci irin namu sannan abu na biyu wani mai tambaya zai iya cewa ai allah ya ce ba maganin aljin allah ce ya rakun huwa wa ƙabiluhu min za ta rauna,' haka allah ya ce ai shi yana ganin ku da shi da danginsa ta yanda ku ba ku ganin su e wannan ayar tana na a matsayinta shine cewa ba kwa ganin aljanu a surarsu ta aljanu a sura ta hakikanin aljani ba za ka gan shi amma in ya rikide ya fito a surar mutum za ka iya ganin shi kuma za ka iya magana da shi yadda yake magana zai iya fito a sura mutum daga ka iya cin karo da wani ya tare ka ya ma maganganu ya ma karairai sai ka tafi baka san cewa ƙila shaidan ba ne kake magana da shi kamar yadda ya da abu huraira kuma haka nan ya nuna cewa tsoro da ake ji na aljanu cewa suna da wani ƙarfi suna da wani iko an gane su suna gagara ɗan adam wannan ya nuna cewa ba haka ba ne inda abu huraira ya kama shi kuma ya tsoratar da shi kuma ya tsorata wannan musamman waɗanda suke sa tsoron aljanu a zukatansu wani da ya ko da dare zai fita zai fara tunanin anya aljani zai iya tare shi ko ai Allah za ka ji tsoro ko fala ta kafuhun wa kafuni haka Allah ya ce haifazin laha ya hafazar in ka tsare Allah Allah zai tsare ka Allah zai tsare ka in ka tsare Allah kuma ga shi ma an ba da makari shi ne cewa wanda ya karanta ayatul kursi shi da kanshi ya faɗa cewa ba shi ɗanin da zai kusance ka kuma za ka samu mai kariya daga Allah kuma wannan yana nuna cewa mutumin da ba na kwarai ba yakan iya san wani abu wanda yake mai amfani ne amma kuma shi ba zai amfani shi ba haka nan kuma mumini yakan iya samun wato amfani daga wanda ba mumini ba kuma ya amfani shi na yanzu ga shi dai shaidan ba ma magana kafir yake ba shaidan ake magana ka ya zo da abu kuma ya amfani shi kuma haka ne inda ya faɗa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka duk wanda ya karanta wannan aya kafin ya kwanta zai samu wannan kariya daga Allah zai samu wannan cikakkiyar kariya daga Allah dan Allah yake sallahu khairun hafiza Allah shine mafi alkhairin masu tsarewa Allah shine mai tsara bayinsa amma ba za ka kwanta haka kawai ka ce Allah ya tsare ka ba in ka tashi ka tsare Allah matsaukakin sarki ka nemi tsari Allah matsaukakin sarki sai ya tsare kai kare ka قال idan ba alwakilu shay'an شيئا fa bai'uhu مردود babi na cewa idan wakili ya je ya siyar da abin da ya lalace ya zama ba mai kyau ba ne to wannan kasuwancin bai yi ba wannan kasuwancin bai yi ba ka ɗau misali wani lokacin muna kai tunaninmu nesa amma abin a kusa ne ah, ka ɗau misali ah, mutum ne yake da shagon provision yana siyan kaya daga wajen wato abin nan wakilai na kamfani ko an za akwai wakilan kamfani za a ce ma kamfanin nasu a ya tafi kusa za ka je nasu ka ce a ba ka baka complex ba kwali ɗaya ba ko dai ka je ina shago babban shago wanda shi dila ne shi yake bayarwa wakili ne ko ko yanzu kana son bombita ko madara ba za ka je kamfanin bombita ka ce a baka ba sai dai ka je wajen wanda yake retaila ne ko kuma abin nan wholesale wanda yake ba da sami shi kuma wakilin kamfanin mai ba to mala yake cewa idan wakili in ya zama wakilin waɗannan ne sai ya siyar da abin da baya da kuma yana faruwa wani lokacin yawanci waɗannan za ka ga sun ajiye kaya sai ya ɗau lokaci na daɗewa har sai ya kai expiry da ɗin shi sai a zo a siyar ma yana nan a sto a ajiye ba a taɓa shi ba wani lokacin sai ka siya sai ka duba sai ka ga cewa ai lalatacce yana faruwa ko to wannan kasuwancin ya zama lalatacce don haka sai ka mayar kuma kana da ɗaya zaɓin abu guda biyu in ma dai a mayar ma da kuɗinka in ma kuma ka karɓa a karya farashin abin da aka baka kai ka yadda ya eh, mara kyau amma dai za ka yi amfani da shi amma a rage ma wani abu amma babu wani sharaɗin cewa an ka tafi da kaya ba za a dama da kuɗinka ba ko da bai da kyau wannan bai yi ba da yawa wasu har wasu daga cikin musulmi ma masu kasuwanci suna auka cikin wannan kuskura sai ga ka dawo da mutum abin da ya zama mara kyau ne sai ce shi ba ba zai baka kuɗin nan ba a kan wani dalili in ka ci kudin shiga ka ci haramu kuma wajibi ne ma da ba bashi kudin ka dan ka sayar mishi da abin da ba mai kyau bane la ce la akudu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyar ku ta hanyar barna wannan ita ce babbar barna ka sayar ma da mutum abin da ya lalace kuma ana yi kamar yadda na faɗa yanzu kamar irin man gyaɗan nan da ake sawa a jarka asalin wanda yake zuwa da kamfani za ka shi da sil din shi da komai da wata roba da wata yar farar takarda a saman sa. in ka wani lokacin in ba ta buɗe ba aka ce ma ai ka zo sai ka buɗe wani ma har za su sa ledar ma amma ka buɗe za ka ji ba irin mai kamfani za ka ji ko yana karmi ko kuma yana wani irin wari ko wani abu in ka kai kuma zai a ce ai su ka riga ta buɗe don haka ba za a karba ba eh to da na buɗe na gaba mai kyau ba ne na ga ba mai kyau ba ne, don haka lalatacce ne zai ka dawo min da kuɗi na da haka ya kyautu su yan kasuwa su ji tsoron Allah kan irin wannan da abin fa da ka tara ba, in dai ta hanyar barna ne in ta hanyar cuta ne ba manzo Allah sallallahu alaihi ya ce, duk naman da ya tsoro ta wannan abin in ka ci wuta ce ta fi cancanta da shi sai dai a kona mutum da wuta shine sakamakon za haka duk abin da za a yi a yi gaskiya Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa attajirun amin attajiri dan kasuwa wanda yake amintacce mai amana yana tare da annabawan Allah da suke kai ranar tashi a za a tashe shi da su akwai abin da ya fi amana gaskiya a kasuwanci kuma gaskiyar ta fi daɗi in ma ka saba gaskiya ma sai ka fi samun ma masu zuwa wajen ka fiye da wanda baya gaskiya kuma sai ka fi samun nutsuwa an ka dinka a kwance قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال كان عندنا تمر رديء فبئت منه ساعين بساء لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبئ الثمر ببيع آخر ثم اشتري وانا حديث نا واتو آه ابن السلام yake cewa hadisi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace Bilal wakili ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ah, kayan gonarsa wakili ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai lokacin da aka aka yi girbi ko aka kwashe dabino lokacin da Bilal ya zo ya zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dabinan da aka diba na gona sai ya zo da wani dabino da ake kiran shi albarmi dabino ne wanda yake da daraja yana da yana da yana da tsada sosai ya fi sauran dabino kyau sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma abin ya bashi mamaki yace Bilal ina ka samu wannan dabina ina ka samu shi yanzu ka ga mutum da irin dabinan na wanda ake saka shi a leda din nan da ake dawo daga Saudiya ai za ka same za ka tambaya ina ka samu dabinan nan ka san dai a kasar nan ba a samu ko ka san dai ba a samu a nan kasar cewa ne ina ka samo dabino nan dabino mai kyau sai bilal ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna da dabino ne wanda yake mara kyau wani dabino ne da bai kai wannan kyau ba to sai wannan dabinan da muka ajiye shi mana yana nufin shi wakilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to sai muka dauki sa'i guda biyu na wannan dabinan mara kyau sai muka ba da shi sai aka ba mu sa'i ɗaya na dabino mai kyau wannan shi ake kira ribar da ba ta fifiko kamar yadda ya gabata kuma bai gushe bai na zuwa cikin karatun da muke yi tunda babi ne na kasuwanci idan abu sunan shi guda daya jinsi ne guda daya to ba ta fifita su in ya zama jinsi da ne aiki sunan shi dabino ko to shi kenan sai dai ka ba da kwano daya a baka kwano daya amma ba zai ka ba da kwano daya a baka rabi ba eh a hankalce mutum zai ce to ai wannan ya fi tsada amma a shari'ance ba a yi ba a fifita jinsi a kan jinsi sosai eh, manzala sallallahu alaihi wa sallama da ya ji haka daga bilal ya ce in muka ba da sa'i biyu sai a ba mu wannan na yi haka ne kawai don na kawo ma manzala sallallahu alaihi wa sallama ya ci wannan dabino mai kyau manzala sallallahu alaihi wa sallama a nan sai ya ce wa awwa awwa wannan kalma ce ta takwaba kamar yana cewa tir tir ne wato awwa idan mutum ya shiga wani hali na damuwa da kunci yana yana kokawa sai a ce awwa shine da Allah yake cewa inna ibrahima la halimun awwahun mubi awwa mai yawan kuka mai yawan kokawa to aka kalma ce da take nuna abu bai yi daɗi ba yace awwa awwa kamar yana gaya ma bilal wannan abin bai yi ba bai yi ba ya ce ai ainihin riba wannan shi ne asalin abin da ake kira riba wannan shi ne riba ya ce la taf'al kada ka kuskura ka aikata haka amma dai idan kana so ya ce ka sai dabino mai kyau manzo Allah ce in kana so ka sai dabino mai kyau to ka je ka siyar da wannan mara kyau din a kasuwa kudin da ka zamu sai ka zo ka sai na daidai kuɗinka. amma kar ka ba da dabino mara zuwa baka ne da yi ba wannan rubarci to a nan alaƙar hadisi da babi shine bilal ya yi wannan cinikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai yi ba tunda shi wakilin sa ne da haka idan ka je wakilin ka ka tura shi ya je siyar ma da kaya sai je tsibi mara kyau ya siyar ya bar ma mai kyau to kasuwancin bai yi ba wannan wakilcin bai yi ba an gane ko قال باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف ماذا يكاو بابي ياتي بابي نوكلتي أكم وقفي منين وقفي ماذا ما يسنى كيران شيء الخبز ko shi ne abinda za ka killace shi za ka cire shi ɓangare ne daga cikin dukiyarka ka ba da shi kyauta ya fita a mallaka yana mallakar ka amma amfanin ba naka bai wannan shine wakati kamar yanzu misali mutum ya gina gida mai kyau an gane ko sai ya tara iyalansa ya ce to wannan gida da kuke gani da na gina ba magana gado a ciki ban yadda a siyar ba ban yadda a yi kyautansa ba amma dai na sa shi wakafi ga ɗaliban ilimi da za su zo garin nan ba su da makwanci su dinga kwana a wajen da haka ko na mutu a haka zai ci gaba da zamanin shine wakafi haka dai mallakan nashi ne amma amfanin ba nashi ba da haka shi wakafi ba a siyar da shi ba a gadon shi kuma ba a kyautar sa. haka ana samun matsaloli da yawa a cikin abin da ya shafi wakafi yanzu kamar masallatai ai duka wakafi amma wakafi na Allah amma alkur'ani da ake sa a cikin masallaci wakafi domin ba naka bane a yanzu ka riga ka bayar da Allah yanzu kamar rijiya da ake ginawa wakafi ce su gane ko kamar yanzu mutum ya gina makaranta zai iya sata ta zama wakafi haka duk wani abu da zai fito a ciki ba nashi ba shi dai ya bar ta a dinga karantar da al'umma a ciki da dai ire-iren waɗannan abubuwa to haka nan mutum yana iya ajiye wani ɓangare na gonarsa ya ce to itatuwa guda kaza ko wanda suke gabar da gonata na sa su wakafi a dinga ciyar da mutane da ba su da aiki wannan sunan shi wakati. to waƙafi dama ai ana wakilci a ciki ba dole wanda yake ya yi wakafin ba dole shi zai gudanar ba akwai wanda ake kira mai gudanar da waƙafi da haka kai ne za ka duba mutumin da kake ganin amintacce ne sai ka sa shi ya zama kulawar wannan wakafin tana hannunsa to shi wannan da ka bashi wakilci a wakafin zai iya cin wani abu na wakafin ko ba zai iya ba ka sa gonar ka wakafi a dinga a dinga ciyar da eh, marayu ko kuma mabukata to shi wanda ka bashi wakilci in ba biyan shi kake yi ba shi ma in yazo zai cira nashi ya ci a ciki ko ba zai cire ba shine yace babu wakalati fil waqfi wa nafaqati ma'ana da ci ko ciyarwa daga cikin wakafin wa an yi tsima sadiqan sannan shi wanda aka ba shi wakilci a wakafin ya ciyar da abokinsa ya ciyar da abokinsa wa ya akula bil ma'ruf shi ma ya ci amma na daidai da daidai ba na wuce waje ba kinan ba za a baka wakafi a ce ka gudanar da shi ka zo ka sama a kanka albashin dubu ɗari a wakafi ba yanzu kamar misali a ce makaranta ce sai ka sa ta ka gina ta wakafi a makaranta tana janaretin kudi ya ko wanda za a dinga gudanar da ita ba za a zo a ce kawai makaranta tunda an sa ta wakafi komai kyauta ba ne tunda dai makarantar nan kaga dole za a dinga share ta ko dole za a dinga kulawa da ita dole za a dinga biyan kudin wutanta haka ne dole in akwai wajen da ake biyan haraji a dinga biya mata haraji duk daga ina za a samu wannan kudin to shine a cikin cikinta za a samu wannan kudin to haka nan dole a samu wanda za su karantar a makarantar su ma wakafi ne a ba ka kira mutum ka ce na wakafi kai ma ka zama wakafi na ba ko dan haka shi ma za ka nemi yadda za ka biya shi ne ko? to idan aka yi shekara ta ƙare aka tada ribar da aka samu bayan an cire abin da aka cire na biyan albashi da wasu abubuwa sai wani abu ya rage to shi ne kula da wakafi ko wakilin wakafi ya zai iya cin wani abu amma bin ma'aru ba zai ce to duk abin da ya rage bari mu zo mu yi ka samu raba ba da bin ma'aru ba sai duba abin da yake a hankalce in ya taba ba za a ce ya wuce waje ba amma misali sai tunda in aka zo baɗi da za a sake shiga ba tana buƙatar wani kuɗi da za a kashi da aka ya zo misali zai iya cewa abin da sai generating gaba ɗaya bayan an cire komai da kuma an gama ya sun komai to zai ce saura misali a ce miliyan ɗaya ta rage to zai ce a miliyan ɗayan nan to sai a bashi kaman 2% na miliyan ɗaya ko sai a bashi 2% ban ce 20% ba 20% da yawa a bashi 2% ɗan kaɗan gaza ba a yi ko 2% na miliyan ɗaya nawa ne eh so yanzu mu ce dubu ashirin a miliyan ɗaya ai ba za a zarge shi ba ko amma sai ya zo da aka zo aka tara wannan miliyan ɗaya zai ce na da 50% <laughs> dubu ɗari biyar wannan za a ce bilmaro kuwa a wannan ba bil ma'ruf bane kuma sai taro kuma FAF din shi family and friends shi to wani kai ma an baka kaza kai ma an baka kaza a anan zargi zai shiga to amma da ya dan dauki wannan duba sai sai yar dubu 20 a cikin miliyan daya sannan a cikin ta ya sake daukan wani 1% ya dan duba wasu waɗanda suke kusa da shi cewa ne kai ma tunda ana tafiyar nan ga wannan ga wannan wannan bin maro amma kai ya wuce wani to shine babin da malam ya kawo kuma ya faru haka ne shine ka wannan hadisin qala haddathana Ibnu ibn sa'id qala haddathana sufyan an amr qala fi sadaqati umar radiyallahu anhu laysa 'ala al-waliy junahun an ya'kula wa yu'tila sadiqan lahu ghayra muta'assilin ghayra muta'assilin malan فكان ابن Wu wa yanni sadaka ta Umar, yi hudu da min alimarkata, kane yanzu da alayyisu. To ya kawo hadisi na Aminu. A kan ta Umar, waƙafin da Umar, Sayyidina Umar r. a. ya bar waƙafi, to waƙafin da ya bari, sai Umar r. a. ya cewa, babu laifi. Me jibintan wannan waƙafin yana iya ci daga ciki, kuma ya ciyar da abokinsa? amma kar ya mayar da shi hanyar azurta kansa in bai mayar da shi hanyar azurta kansa ba kai ne aka baka makaranta rikewa wakali sai aka ga din shekara sai ka canza mota <laughs> akwai shafi akwai magana ya ko kana canja ma gidanka fenti kana waye kuma wakali aka baka makaranta ai dole za a bai za a ce wannan ya aka yi haka ko mota duk wata sabuwar mota da ta shigo ka canja ka yi wata sabuwar mota to kaga zargi zai shigo eh wa <laughs> amma kaga idan kaɗan kaɗan kake ci ba ba ne zan kana ci ka iya sa ma kanka wani alawan wanda duk wata za ka cire don saboda tawaniyar da kake misali a ce idan malamai ana ɗaukar su ana biyan su albashin a ce minimum wage dubu talatin da ake cewa ko to kai kuma mai gudanarwa kaga sai ka sa ma kanka kai ma wani wato dan albashi ko adawan da zaka dinga dauka ko da daidai da na malaman ne ko ya tsara nasu inda kai shugaba ne sai ka dinga shi daga ciki to wannan babu laifi ko ka ciyar da wasu to haka Said na Umar ya faɗa to sai ya zama Abdullahi dan Umar ɗansa shine yake kulawa da wakafin kuma abin da ya fi dan cancanta kenan in kana da wakati naka ya kula da shi saboda naka ba zai bari wannan wakafin ya lalace ba musamman in ya zama tsayayye ne to inda ake samun matsala da yawa in aka dauko wani aka sashi a wakafi zai kaga ana samun tilashi a lokacin da ɗanka ya taso wuyan shi ya yi ƙwari ya yi ƙarfi zai dinga ganin mai yasa shi ba zai kula da wakafin ubansa ba sai da ya fara tunanin to wani ma ba da yake kulawa da wakafin nan ni ban yadda da kulawarsa ba haka ne ko haka umar sai ya zama abdullahi dan umar shi yake kulawa da wakafin mahaifinsa abin da ya bari gona ce ya samu kafin ya rasu da ya ce zai siyar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce ka sa ka wakafi asali abin zai zauna yana nan naka ne amfanin ne kawai ba naka ba amma abin naka ne har ka mutu ana kana amfanuwa da shi to sai zama abdullahi dan umar sai yake kula da sadakar umar abin da aka bar shi nashi na sadakarsa yana yi ma wasu mutane kyauta daga cikin mutanen makka wanda in ya je su suke ba shi masauki a makka haka abokansa ne da haka sukan ba shi masauki shi kuma sai ya cire wani abu daga ciki sai ya musu tallafi da shi don haka wannan babu laifi ana iya wakilci a cikin wakafi kuma ana iya cin wani abu daga cikin wakafi amma ya zama bil ma'ruf ya zama abu ne wanda yake an yi shi a hankalci amma ba zai ba an baka wakafi in ka fito gidan haya in an tattara kudin hayan ka kasa kashi goma ka ɗau kashi takwas da ce wannan ainihi ne kula da wakafi ne ba wakafi kuma 20% ya je wajensa kaga ba zai samu kula ba da aka ana yin shi ne bil ma'aruf in an ce bil ma'aruf ban sanya zan sa shi ba in an ce bil ma'aruf abinda hankali ko al'ada ta yadda da shi shine abinda ake nufi bil ma'aruf kamar yanzu alal misali eh, idan mutum eh, matashi shi ta aihu ai akwai dan abu da ake yi na ma'arufi ko shine ila ya mata zani ko idan ya mata kayan abinci ya dan mata wasu abubuwa da bin ma'aruf to misali ta aihu bai mata wannan ba sai aka rabu ya sake ta to an ta je kotu za ta nemi wannan abin dole sai ya mata sai a ce bil ma'ruf sai a duba a hankalce me ake a al'adancen mutane da zai zama bai wuce ba kuma bai kasa ba sai a yanka mata an gane ko so ko sabani aka samu a wasu matsaloli haka a shari'a ta ba da dama mutane su je su duba a hankalce me ake an gane ko shi yasa akwai wajaje da yawa da shari'a ta ba mutane dama za su iya za su za su iya gudanarwa ba tare da an takura su ba ko yanzu kamar misali in kai maganar eh, kasuwanci ko masu dillanci na gidaje misali yanzu kamar dillalin gida in ka ba mutum ya siyar ma da gida ne al'adarsa sai ka ba shi gida ya siyar ma sai aka yi cinikin gidan na a ce an sai gidan nan miliyan biyu da rabi sai ya ce to a miliyan biyu da rabin nan za ka ba ni tafi fasai a ce a ai ba haka take ba ko la'adar dillalan gida nawa ne 10% ko Allah ne ya samu 10% a cikin hadisi aka ga 10% a'a wannan al'ada ce kuma sun yarda da ita kuma haka ake ake 10% ko ko ba haka ake ba akwai wanda ya taba cewa shi bai da 10% ba a ce 10% din nan fa na ga ya ma yawa ba wasu za su iya takewa su ce ya ma yawa wasu kuma su ki bayarwa amma dai wannan shine dai za a ce a al'adance shi ake tafiya a kai ko za a ba da 10% ko to wannan al'ada ce wannan babu laifi inda al'ada ta tabbatar da shi aka saboda haka wakafin ma in an zo sai a duba a ga wakafin nan menene idan mutum ya taba a ciki mutane ba za su ce ya wuce waje ba na haka shine sai a dan sa mishi alawan shi ba za ki shi salari ba dan ba a biyan ka wannan wani alawar za a samu wannan alawa sun sai ka dinga karba an kaga dama ka karba karshen wata an kaga dama ka karba karshen eh, abin nan gwangwan karatu duk karshen ta ko karshen semester an kaga dama ka ce sai karshen shekara za ka karba wannan di yayi ba ne qala babul wakalati fil hududi babun wakilci a cikin tsaida haddi kamar yanzu in garin da ake hukunci na shari'a ne shugaba wasu abubuwa sun shagaltar da shi ya ce to na wakiltawa ne barayin nan da za a yanke musu hannu je ka yanke musu hannu ya halatta ya halatta wakilci ne an gane ko a yanzu kamar yanzu muna da shugaban kasa a kasar nan wanda suke laifi in aka kama su dole sai shugaban kasar ne zai yanke musu hukunci Kana da wakilai ai shi yasa yake da ministan shari'a ko yake da ministan tsaro yake da waye zai iya cewa wani ka je ka yi ai ba dole sai shugaba bane zai zo yi wannan hukunci hakan aka samu haddi da za a tsayar misali za a ma mutum haddin zina ko haddin sata ko haddin ƙazafi, ba dole sai shugaba bane zai zo in ƙazafi ne mishi bulala tamanin ba dole sai shugaba bane zai zo ya mishi ɗari in haddin zina ne ba dole sai shugaba bane zai zo ya yanke hannu in haddin sata ne haka shugaba yana iya wakilta wani akan wannan haddin kuma in yayi kamar shugaba ne yayi shi yasa yace babu wakalati fil hudud قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها wannan ya kawo hadisin abdullahi ibn zaid da kuma abu huraira radiyallahu anhu zaid ibn khalid da abu huraira radiyallahu anhuma ce maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci unai yace unai ka yi sammako ka je ka samu waccan macen nan in har tai ta tabbatar da cewa abin da ake zarginta ta aikata to ka jefe ta wata mace ce ake tuhumarta ta yi zina da wani wani wani yaron gidanta yaro ne mutum ya ɗauke shi yana mishi kiwo da ayyuka sai yaron ya yi zina da matar mai gida da aka je aka samu wasu kafin a zo wajen mazala, sallallahu alaihi sallama aka kai karar kuma aka tabbatar da hakan sai suka samu mutanen da ban shari'a ba sai mutanen suka ce ai wannan kawai abin ya riga ya faru kawai shikenan abin da za a yi kawai kai tun da an cuce ka an yi zina da matarka to kawai awaki guda ɗari za a ɗauka a baka shi shikenan an gama da aka shi yaron ba komai a kansa ku da aka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ya ce ai yaron nan ya tabbata ya yi zinan nan bai yi aure ba bula da ɗari ita kuma matar a jefe ta kai kuma an mayar ma da awakin ka guda ɗari ba ku to shi ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci ɗaya daga cikin sahabbansa ya ce to kai unai ka yi sammako ka je ka samu matan nan a a tuhume ta in har ta tabbatar da cewa ta yi wannan zina ɗin to ka jefe ta don mata aure ce kuma haka ya je ta tabbatar ɗin ya jefe ta to kaga ana wakilci a cikin a ai mutumin bai ce sai na ga annabi ya zo ba ko wanda aka tura wakilcin nan ya yi. da aka mutum ya tura ta wakilci ka je kai wakilci ya yi ba zai ce malam ni ba yadda da wakilcin ka ba sai ya zo da kansa na wakili na ne ce ni ba ba zai zo ba kai shi ya je yi قال حدثنا ابن السلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه فقال فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجميل wannan hadisi na wato ukba ibn al-harith radiyallahu anhu yace an zo da wani mutum gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ana kiran shi Nu'aiman daga cikin mutanen Madina banu Najjar kuma daga cikin wanda ya halarci yakin yakin Badar an zo da shi ya sha giya saboda haka shi dan adam dan adam ko dan adam dan adam ne biyan da yake baya baya cikin hawaye ya kai kololuwa shi ba zai laifi ba kuma ga su sahabban manzo Allah sallallahu wannan kuma bai rushe mishi yakin badar din shi ba bai rushe mishi ladan aikin shi ba kuma bai rage mishi darajar shi bai fitar da shi a cikin sahabbai ba ba kamar yadda wasu wawaye suke faɗa ba wani wawa in ya ji irin wannan ya ce to ai laifi suka yi faɗa muke yanzu an kama uban shi ya sha giya zai zo ce laifi ya yi faɗa muke wannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wannan bai rushe mishi abin nan ɗinsa ba da haka an zo da shi ya sha giya sunan shi nu'aiman mutum ne mai yawan wasa da zaulaya da mutane ya yana shan giya aka kawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ya sha giya ce ku dake shi kuma ita giya ba ta da wani haddi da aka tsayar mata zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko na ayi bulala ko ayi kisa ko dauri sai dai ko amma mutum hukuma ta ladabtarwa da haka yace ku ladabtar da shi a cikin gidan ya ce sai aka kama dukan shi ya ce ni da na rawaito hadisin uku baki ne ce ina cikin wanda muka da ke shi ya ce wani ya dauka kalmi ya tafka masa wani kuma ya dauko reshen dabino haka sai ta masa da haka ba ba cin zarafi ba waye ai abin da ya yi wannan kaɗayan aka kyale shi aka ce su wane da wane sun ke ka to shi ma goban ya gansa ai zai ji kunya ya sake shan giya ko a ce an tara wanda suke cikin gidan akwai wanda ya girme shi akwai wanda suka girme shi akwai wanda ya nemi akwai kuma duk an ce su da ke shi to ga ai shi ma kunya za ta za ta hana shi aikata wannan to wannan kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wakilta su ne su mishi wannan ladabin shi yace ku je ku dake shi yace idribuhu ku dake shi kaga sai suka je suka mishi wannan hukuma da haka kenan ana yin wakilci a cikin haddi haddi na Allah madaukakin sarki ana wakilci a cikin sa قال باب wakalati في البدن wa زعما تاشي tashi akan wannan babi insha Allah babin wakilci akan wato raquma da kuma kulawa da su gane ko musamman raquma wanda yake na hadaya kamar yanzu da layya take gabatowa an gane ko kamar yanzu sallar layya tana kuskusantowa ko to za ka iya wakilta wani ka ce wani ka je ka siyo min rago kaza kuma lokacin da ya yi ina ganin ba na gari ka yanka mu ya yi kamar kai ne kai haka ana wakilci a cikin wannan kuma sannan ka ba shi ya siyo ma ka ce to da abincin da harawar da ka kula min da su ga kuɗi nan na bar ma ka ciyar da su wannan wakilcin ya yi har a yankan ma wakilcin ya yi da haka in ya yanka kamar kai ne ka yanka don wani zai dinga tunanin to in ba shi yanka ba to kamar ba ta yi ba ko an ce matar shi ta yanka ya ce mace kuma ta yanka ko mace ce ta yanka ya yi? ko ɗan shi ya yanka ya yi? matukar dan nan balagagge ne yana da hankali ya san ciwon kansa gane kuma ya sanya ake yanka ko shi ya yanka ta yi haka za mu tashi akan wannan babi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk a insha Allah darasin mu na gobe zamu zamu zamu danyi fadakarwa ne da jan hankali da nafi'a musamman akan abin da ya shafi waɗannan kwanaki masu albarka da ake cikin su da kuma abin da ya shafi hukunce-hukunce na ita sallar idi da ma ita kanta layyan da duk abin da ya shafe su in Allah ya yarda saboda ila satin gaba ila daidai satin karatu satin sallah ne haka za mu yi amfani da wannan damar gobe don mu dan tattaba waɗannan abubuwa inda muke da duhun kai mu samu ƙarin haske a kai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon haka